على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الزهروان على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحابته الأمجدين الأكرمين وإخوانه أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى ثم أماته فأقبره خطبتي دعني أسميها مزدوجة ازدواجية مثنات كلام حول دخول القبر يوما من الأيام وكل آت قريب من عاش مات ومن مات فات قضية لا لا شك فيه ولذلك كل عام يدرك أينما يدرك ثم أماته فأقبره يقول أحدهم إن القبر يناديك كل يوم القبر يناديك وإن لم تسمع يناديك ويقول يا ابن آدم تمشي اليوم فوق التراب وغدا توارى تحت التراب يا ابن آدم تضحك وتمزح وتفرح وتلهو والدنيا تلهيك وكأن الرحيل بعيد وهو قريب فالموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله إلى رجليه هذا معنى حديث نبوي مروي مثبت وثابت وتقول ويقول القبر استطرابا وتنسى أن لكل روح موعدة ولكل عمر نهاية يا ابن آدم القبر يناديك كم من أمنيات تؤجلها والوقت هو الآن الآن أتمنى أن أتوب أتمنى أتوب تصوف والتصويف سارق الوقت كما يقولون وكم من توبة تؤخرها وليس لك صك ضمان صك ضمان من الله أن أجلك سيؤخر سويئة بعد الآن وبعد غد دواليك دواليك يا ابن آدم لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها القبر يقول يا ابن آدم تأكل كل يوم من المأكولات الشهية والمستطربة والمحببة إلى قلبك ولسانك وستأكلك الديدان داخلي يا ابن آدم تتكبر وتتباهى وتتغطرس في أنجهية فويقي أي فوقي مصغر وستكون مجبورا مقهورا داخلي ضعيفا محقرا مذللا هذه الكلمات كذب حقيقة لا تنكر وإن لم تسمع فالضمير سمع كلام القبر في كل وقت وفي كل يعني برهة من الزمان من بين أشية وضحاها طيب ما المخرج المخرج أمامك ومن المخرج أن نحفظ أوقاتنا لذلك كلامي قبر لكن الطريق إليه المحافظة على الوقت اي والله استثمار الوقت في الأعمال الخيرية من أهم الدلالات تدل كل عاقل على أن الوقت هو الفيصل هو مربط الفرس ألستم معي يا عباد الله أن الله رب العالمين أقسم بالوقت في أماكن شتى قال تعالى والعصر هذا قسم بالوقت والعصر إن الإنسان لفي خسر قسم الله بالأقسم بالوقت والفجر وقت وليال عشر وقت إلى غير ذلك والشمس وضحاها وقت والليل إذا يغشى وقت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لمن لأولي الألباب كما في سورة في الصورة التسعين بعد المئة من سورة آل إمران السورة الثالثة وقت وقت وقت وقت يقول أحدهم الوقت أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أسرع ما عليك يفوت اي والله الوقت أغلى في لفظ آخر ما عنيت بحفظه وأراه أصل ما عليك يضيع الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك إن الوقت هو الفيصل الوقت ملك لا يملك الوقت منتظر وليس منتظر السكنات والحركات لبني آدم كلها تتمحور وتتكيف بالأوقات وكيف استعمال الوقت صلبا وإيجابا اي والله إن ربنا ومالكنا كما قلت أقسم بالوقت وجاء في البخاري ومسلم حديث متفق عليه عن ابن عباس أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فراغ وقت نعمتان شوف كيف نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس صحة ما شاء الله أنت صحيح عقلا وبيولوجيا وسيكولوجيا أي جي جي جي أنت أنت صحيح لكنك تلأب لا تصلي في الجماعة ولا تقرأ والكذب وحتك أستار الناس والوقت يضيع لست منتظرا أنت منتظر لا منتظر وأيضا في الحديث الآخر الذي أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس أولا شبابك قبل هرمك وقت ثانيا صحتك قبل السقم وقت ثالثا غناك قبل فقرك وقت رابعا فراغك قبل شغلك وقت خامسا حياتك قبل موتك وقت إن أصحاب النار من الكفار ربنا يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا عظم الانتصار وقت يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يدعو بالويل وقت يا ليتني لموت كتابية وقت يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقت يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني وقت يا ليت يا ليت يا عباد الله نعوذ بالله من الويلات حين لا ينفع الندم مشيك أكلك التحركات الأوتوماتيكية الجسدية البدنية لابد أن تكون لها ضوابط شرعية حفاظا للوقت لذلك يا بارك الله فيكم كيف نتمكن من استخدام الوقت كما ينبغي إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا والأضاء وقت آيات لا تؤد ولا توسع مرويات حديثية نبوية حول الوقت إذا رأيت امرأة حامل وقت عند الشهر التاسع تلد وقت والطفل يترعرع وقت تراه يكبر يتزوج ويكون أبا بعد أن نادى فلانا أبا وقت لذلك إن الأكل لا يلعب وقته الوقت كنز الوقت ملك الوقت جوهر الوقت فيصل الوقت مربط الفرس العاقل لا ولن يلعب بوقته إذا رأيت أهل اللهو والقيل والقال دعهم لا يزيدونك إلا خبالا كن صديقا لأهل اليقظة لأهل الفطرة الذين لا يسعون أن أقاتل ثم أقول هناك طرق مرتبة مهيئة مجهزة لاستئمان الوقت أولا في كل وقت وفي كل فلتة أحسن نية جدد الإيمان كل صباح جدد الإيمان جدد التعاقد الإلهي السماوي الرباني يا رب إني مؤمن بك آمنت بك يا الله اللهم اقبل إيماني بك بينك وبين ربك في خلواتك وفي صلواتك قل لربك يا ربي إني مؤمن بك وحقق إيماني حتى ألقاك يا رب العالمين بينك وبين ربك ثانيا لا تتغافل عن صلاة الجماعة صل مع الناس في الجماعة إلا لضرورة مقبولة معتبرة شرعا وقدرا وعقلا ثالثا بر والديك إذا كان الوالدان على قيد الحياة ما زالا حيين يرزقان بر الوالدين بكل ما تستطيع في حدود الشريعه وقت تصدق بما فاض من مالك من جبك استخرج النقود تصدق على الناس وقت أكثر من قول لا حلقة إلا بالله وقت اشتغل قلبك بالذكر اي والله وقت إذا لم تشغل وتشغل قلبك يشغلك القلب بالترعات والأنجهيات والقيل والقال والكذب وما طاب على اللسان لكنه خبث على اللسان روى القلب ذكر الله فاستقسي مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمهلا كما قال الشاطبي في أبياته الطيبة ومن طرق استئمال الوقت الزيارات إلى الإخوة وقت الإيادة إلى المستشفيات لتتفقد أحوال المرضى سرعا للسرير وقت أي أيوة والله لابد من ملء الفراغ أنت الآن تسافر من كانو إلى كادونا إلى مدد وإلى إلى آخره استغنم الوقت اقرأ البقرة من حفظك أو من كتاب الله تعالى ووقت وإلا فالشيطان سيقاسمك في وقتك يقاسمك إي والله وقت لذلك يا عباد الله ينبغي أن نتنبه القبر ينتظر ولا ينتظر هو بيت الديدان هو بيت الظلمة هو بيت سبحان الله التضييق إلا ما رحم ربي اللهم ارحمنا يا الله هو بيت لا ماء فيه ولا غفاء ولا زيارات للإخوة ألست مائي إن طفلا صغيرا لا يجاوز ست سنوات قبل أسبوعين مات جده قبل أسبوعين فذهب به إلى المقبرة هذا الغلام طفل وقف عند قبر جده ويناديه دادي أتسمعني؟ طفل دادي أتسمعني؟ ألا تأتي إلينا؟ يا ولد هو مقبول حتى قال أنا أتيك بالمروحة نسج الأهل بالبكاء فبكوا هذا طفل صغير يكلم جده المقبول بهذه الكلمات التي الله أكبر تجعل القلب يبكي دما كمدا وحزنا أنزودك بالمروحة في القبر لا وهيل بينهم وبين ما يشتهون ذهبوا كلنا ذاهب عن قريب بغير تواني ماذا أعددت لذلك المكان الرهيب ماذا قدمت لغدك أترضى أن يكون أن يكون وقتك حذرا في القيل والقال والكذب والعنجهية والتكبر والغطرسة وسرقة أموال الناس وإلى آخره فالله المستعان وعليه التكلان صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Thank you. godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai buwaye gagara misali mai dare da rana mai ƙoshi da yunwa mai duhu da haske mai hankali da hauka mai ilimi da jahilci mai yalwa da rashin yalwa mai mai mai mai wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn komai Allah ya ce mun yi bibbiyo bibbiyo gaisuwa ta tabbata gare shi da godiya tare da kasawar da muke da ita wajen yin godin yadda ma yake so to Allah ka cika mana kasawar mun da kasa so da mai rabbal alamin dama rahamar ka muke nema tun kafin mu zo duniya muna cikkunan iyayenmu a lokacin da muka zo a lokacin barinta a lokacin bakuntar ɗakin turbaya Allah mai muke nema kuɗi ya tafi mulki ya tafi mukami duk ya kare ga munin tsingaron mu sai mu aikin mu duk musa sun tafi sun bar mu la ilaha illallah yan uwa hudu ba ta na sa mata suna thumma amatahu fa akbara sai dai hudu ba tana da gofa biyu ne Allah ya ce sannan Allah sai ya kashe mutum ya kuma kabarantar da shi kenan sawa ma a kabari Allah ne yake yi ko kawai apparatus ne kawai instrument ne Allah ke amfani da hakikanin wanda ya kabarantar ba ku bane Allah a ah, yau haka ne mana a haife ka a Kano ka tashi a Kano ka mutu a Kano kafin mutuwa sai kai ka wata ƙasa ka mutu can an binne shi baka ma sani ba kai baka isa ka ce ga kabarin shi ma a can ba Allah kenan shine thumma amatahu fa aqbara dan haka ne suke cewa a kowace rana kabari yana kirari yana ya kai dan adam kana tafiyar tinkaho a bayana da takama da nuna isa za ka kasance kaskantacce a cikina a matsi a dunkule ba mai ba wanda su ce da wai kabari ke magana kullum yana min yana maka yana muku yana musu yana miki ya kai ɗan adam kana cin kayan daɗi iya bakinka bai ce maka haramun ba ne amma ka tuna ranar da tsotsa za ta yi wadaƙa a kanka ta ɗibi abin da ka ɗiba yanzu kuma kai kuma za ɗiba ai ɗiba guda biyu ne ka ɗiba ka ɗebo kuma za ɗiba daga jikinka la ilaha illallah kuma kabari na cewa ni ke ɗiban jikinka kaɗan kaɗan bayan ka mutu har na bar ƙwarambal a kasa gane wani ne kai Allah bai faɗa ba قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب haka Allah ce mun san abin da ƙasa ke ɗiba a jikinku bit by bit inda mai yiwa ne a nuna maka wanda ka binne bayan shekaru sai ka ce shi ne wani lokacin ba ya nufi ya zama ƙasa yau kai ka sani ƙasan da ka ɗiba ka gina gida kana Ba ka san jikin wani bane na Ku wa hannu idukun daga cikin kalcin ah to kabari yake nan ba kuma ya ce kabari na cewa har ba ka jin kunyar keta alfarman ubangiji a bayana ni kuma baiwa ce garin shi na sallama mai ya ni ikon ne magana yadda ya baka ba amma kake masa iza da tsagawa za ka shigo ciki na ina bakin magana to ƙarya ne la ilaha ya ce kana keta alfan mutane da bakin ga kai musu ƙarya da riba da sharri turbayan da ke cikina za ta cika bakinka in ka shigo in ga ta magana ko wai kabari ke mutum wannan la ilaha illallah da haka malam ke cewa babu wani gida ga kowaye kai bayan mutuwa da za ka zauna a ciki sai gidan da kai ne ka gina da hannunka kabarin ka ka gina da haka malam ya ce da mu mai hankali shi ke gyara kabari kafin a kai shi kamar yadda mai hankali ke gyara inda zai kwanta da iyalin shi lokacin aure duk abin da ke son na furniture ok ka gyara wannan gyara wancan mai hankali kan gyara makwanci kafin a kwantar da shi ko ya ki ko ya so mai hankali shi ke yawai ta sallah kafin a sallace shi yi sallah qabla an yusalli an-nasu alayhi to wannan ɗaya bangare ke da wannan hudubar ɗaya ɓarayin kuma shine to ya zamu kauce ma wannan abu na kabari ne ai ba kaucewa sai an shiga amma akwai magani shine lokaci karkai wasa da shi suma amatahu tare da cin amfanin lokaci hudubar kenan mai mawdu'i guda biyu ‘yan uwa saboda muhimmancin lokaci Allah ya rantse da lokaci a wurare da ya ce wal fajri ya kaga lokaci na rantse da alfajiri a lokaci ya ce wal asri innal insana lami lafi khusr har imam shafi'i na cewa wallahi da Allah bai saukar da wata aya a qur'ani a matsayin hujja ba sai wannan da ta ishi bai gaba ɗaya Allah ya ce mai wa shamsi wa duha lokaci ne lallai cikin halittar sammai da ƙasa da jujjuyawan dare da rana akwai aya kaga lokaci ne abubuwa guda biyu yau da gobe in suka sa kowaye gaba sai sun kai shi ƙasa haka ibn durid ya faɗa ya ce innar jadida ne idza mastaulaya ala jadidi adril bala lilbila sababbin nan guda biyu in suka dirfa wani abu sabu sai sun kai shi ƙasa yaro sabo ne ka bashi da yau da gobe sai ce ya tsufa lokaci mota duk kyawunta ba ta sace aina ainihin old fashion ce yar 1919 kaza ne ana maganar sabuwa ce lokaci gina gida duk kiruwan gida ba shi yau da gobe jiza Allah ce cikin wani dare da rana akwai aya a magama su hankali inda ɗalibi a jami'a zai graduation lokaci ne ba shi damina in ta zo da ruwa aka yi shuka ba da lokaci inda rabo sai girbin abin da aka dasa kai ma mai za ka girba bayan ka mutu yadda manomi amfani da lokaci ka yi mai amfani da lokaci ba yi ba wasa ba dan wasa aka yi ka ba ba gulma ba ka da wannan lokacin shagaltu da karatun Qur'ani halacci sallah cikin jama'a ka sada zumunta yi sadaka da abin da ke aljunka ciyar da al'umma kar ka jira ban kuma kowa sai ka bata aikin ka. kai ziyara bahaushe ziyara na ma'ana biyu a wurin shi ziyara kai mai yan uwa kenan amma wanda ba shi da lafiya ba a cewa ziyara dubiya ake ce hausa ce ko arabiya ma haka ne a cikin satin nan na kai ziyara asibiti don dubiya ga marasa lafiya cikin lokacin kai amma bari in karkatar da maganar zuwa ga matasa yanzu kun amince ku bata lokaci kan kwallo ya matasa eh ni dan real madrid ne ni dan premier league ne muna da club guda ashirin a premier league muna da club ashirin a ainihin madrid muna da seville seville muna da man united in ka koma can muna da manchester united muna da manchester city arsenal ta ce kwallon kwanan nan eh so what miskini kana fama da karancin wuta kana magana wani arsenal har wai akwai wanda matar shi akan kwallo ya ɗauke ta yi wurgi da ita saboda an ci kullum din shi kuma tana dariya ya taɓewar rayuwa ya hallaka lokaci ya kai can lokaci sun shagaltar da ku saboda rena muku lokacinku har ma suna da wai ramadan cup hmm. ramadan cup cin kofi a watan ramadan sun gama wasa sun gama wulakanta ku ramadan za su ɗauka wannan iskanci haka ya kamata ga iskanci wai a watan ramadan watan ramadan Shahar شهر التقوى ibada. والإبادة inaba. to an ɗauke lokacinka kuma kun je wayar ga mutum ya tafi da ainihin sallaya ana cin kofi o shi mumini ne a dole ya shimfiɗa ana ƙwallon yana sallah yana kallon. wai mumini fa kenan cikin masu kallon ƙwallon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi za ka yi dama. Allah ka kiyashe mu dan dama lokacin da ba za ta yi amfani ba lokaci kenan ba duk lokaci ba da ba mu zo sallah yanzu ba lokaci ne ba zai yi kai sallar lisha yanzu ba lokaci ne kitabar mawquta lokaci ne ba ka aurar da yarinya mai shan nono ba ta lokaci lokaci kar kai sauri don mai shuka bai tsoro ba lokaci ne inda kai abin da ya dace yaya ba a yaye ni a makaranta ba shiga kai karatu har lokacin graduation lokaci ne tafiya maganin gari mai nesa lokaci ne malam ba wasa da lokaci lokaci ko dai ya tafi a lalace masanata a lokaci suke a uzubillah Allah ka tsare barayi lokacinsu ne ba za a ƙara musu ba ka tara mutane ka yi sata kuɗin kora wai yau Allah ya miskin lokacin ka ya mai cin amana lokaci mai wadari lokaci mai ɗebo asirin miji ki gaya wa ƙawayenki a gida lokacin ki ya tafi a banzan bazara ga alhaki duk matan da ba ta riƙe sirrin miji ba matar aure ba ce kun san annabi Ismail Allah ya ƙara mai abinci baban shi Ibrahim ya ce saki matarka don ba ta da sirri a cikin lokaci to hanyar cin amfanin lokaci fa tsara sallah kan lokaci yawaita karatun Ƙur'ani. a rana irin ta yi annabi Muhammad Sarati. dubu sama da dubu gwargwadon yinka gwargwadon abin da ka tara ajiya mai daɗin ɗauka ba ka ɗauka inda baka aje ba sai don barawo kake ita kuma lahira ba barawo aikinka ne kawai wala ba kai sata ba ba aikin da ka samu mana wa an laysa lil insani illa ma sa'a sada zumunta gaida dangi lokaci ziyara makabarto gidajen marasa lafiya shugabanni ka mutunta su ku mutunta malaman ka nemi ilimi in boko ne tsaya ka yi gidi da cikin lokacin ka ne amma sai ka shagala da ya ƙarya unguwa ta gamsu cewa ka yi makareci ne ka ba kanka mugun identity card da wani ne ka da shi lokacin ka ne lokaci ya tafi mutunci ya zube bin mata ko ke bin maza a cikin lokaci ɓoye kaya don farashi ya gambashe a cuci mutane cikin lokaci ne fitintunu iri-iri satan waya lokacinka ne ke lalacewa shaye-shayen kwaya matasan masu harkar ainihin ta sau wai mun samu labari sai kaga ainihin gun direba din ma gama matan aure ta liku da direba din ina imanin ina mutuncin an kama na labarin wani banki ina bincike da in ba ka ba sai in kira sunan bankin kowa ya ji wai suna hana mutane zuwa sallar juma'a a kano to allah ya sa ba gaskiya ba ne dole ka bincika tukun fata bayyano an tusibu kawon bi jahala to hawaii ne ku ta kiyaye ramin ɗin ma akwai haka kano ce sarautunmu musulunci ne shugabancin musulunci da gidan musulunci ne. don Allah bakin rijiya ba gun wasan yaro ko da mun yi ce mun kyale ba ma ɗaukar matakin da ya kamata lokaci haka yake za ka iske mutum ya mutu sai ce yi kwanan keso a shimfiɗe lokaci ne malam yana cewa wata rana za ta zo gare ka ga kanin a shimfiɗe ana kuka amma ba ka ji wala ya ce yanna alaika yawmun marratan yubka alaika an gane ko ya ce muƙanna'an la sma'u muƙanna'an an rufe gaba ka ji kwanan keso ke daga kwanan keso sai turbaya sai tafiya an yi ban kwana kira ka ci amfanin lokacinka da zarar in kai karami shi kenan fa an manta wanda bata lokacinka in gado ne an raba eh wallah an cinye Allah ji kanshi ba ta kai ake ba so kar ka bata lokacinka sai ka gamsar da wani tsayayi aiki abu da kowa lafiya mun haɗu can gidan aljanna اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ودمر اعداء الدين اللهم عليك بكل من ناوى الدين اللهم انصر من نصر دينك اللهم ارفع قدرنا يا رب العالمين في الدارين اللهم نسألك لك التوفيق والسداد والإنابة إنك على كل شيء قدير سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى يرحمكم الله